وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه وصلى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين حنا هنا في سورة الفرقان كما زام تشاء نتعربين ديني الله يمن وافقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا قال الله تبارك وتعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا تبس kafaran makka ai sun sani sun kuma biya ta wannan alkarya wacce aka yi mata ruwan azaba ai sun sani Allah na cewa ai sukan bi ta wannan garin alkaryar da aka yi musu ruwa amma ba ruwa mai amfani ba ruwa irin na azaba kalli larabci idan ana nufin ruwa mai amfani da sai qur'ani ce alghayr amma in ruwa ne wanda yana iya kasancewa na azaba ta ce almatar amma alghais wanda yake ruwa akwai amfani ciki akwai rayuwar mutane da dabbobi da shuka shi za cikin hadisi Allahumma aghithna ghais kenan sunan sai Allah ce almatar ai sun biya ta alƙaryar nan da aka yi mata ruwa irin na azaba to alƙaryar ce shine garin annabi lot domin larabawa ya su jihar kasuwancin su sukan kita ta wannan yanki din alƙaryar waɗanda suke mutanen su suna mummunan aiki maza da maza mummunan aiki na luwaɗi Allah ya musu ruwa irin na azaba kamar yadda ya ce a wata sura a shu'ara aya mai lamba da yake cewa wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarun munzari muka yi musu ruwa na azaba til da irin wannan azaba ya kuma sake faɗi irin wannan magana cikin suratu al yaqati ko kuma as-safat tun daga kan aya ta 137 zuwa 138 cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun ya yi kuna bita gidajen mutanen annabi lut kun gani aka yi da su ko ba ku sani ba ne ya sake faɗi irin wannan magana a cikin suratul hijr aya ta 76 yake cewa wa inna labi sabilin muqim ya sake cewa inna labi imamin mubin duk dai wannan garin ne har yake asal ya kuna rauna ha to wannan kenan waɗannan mutane sun kasance suna wannan mummunan aiki Allah kuma ya halaka su ya gama da su da azaba to wannan gari da ake nufi dai kamar da kuka ji shine garin uh, Sodom ko kuma dai za faɗa Sodom da Amora yanki ne da mutanen annabi Lutu suka rayu kuma yanki yana nan aka ce kusa da kogin nan da ake kira al-baharul mayyit Dead Sea Dead Sea datti kuma in ba na mance ba ne yani a geografance na da kusan alaka da albahar malih ko ba ya misali an gane ko red sea kenan akwai kusanci ko kace makwabtaka to suka ce wannan gari saboda ma azabar da Allah ya wanzar dan nusar da duniya kan kyamatar da yin wannan mummunan aiki dukkanin wata dabba mai rai a cikin wannan ruwa dabbar ta mutu ko kuma amfaninta ya ba kare saboda ka bature da yace dacci bai san me yasa zama dacci ba al-bahrul mayyit na fata gane ko dangane da kalmar kuma al-qarya kamar da na faɗa jiya kalmar al-qaryatu takan zo a Qur'ani da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoni wato akwai kamar ma'anoni guda misali kamar goma inda za ka iske kalmar alkarya ta zo amma da irin waɗannan ma'anoni kalmar alkarya takan zo a ƙwa'ani amma kuma ya zamanto tana nufin farko tana nufin inda mutane suka haɗu mujtama wannan an gane ko jama'a su haɗu a wuri guda ko a gari ko a ƙauye to ana kiran wannan alƙarya ƙwa'ani ya ishara zuwa ga wannan misali inda Allah ta'ala yake cewa a cikin surutu bani isra'il wa in min qaryatin illa nahnu mulikuha qabla yawm al-qiyamah babu wata alƙarya ma'ana babu wata matattara ta mutane face kafin kiyama ta zo za ta tashi daga aiki kaga ƙarya inda mutane ke haɗuwa kenan a wannan wuri sannan kuma na biyu ƙariya ne Allah ta'ala yana cewa wa ka'ayyin min qaryatin atan an amrabiya wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra kaga ƙarya yake yana nufin sautari wuri mutane da suka zauna a wuri ko a ƙauye ko a gari ko a ƙasa da suka yi taurin kai ga yadda Allah ya musu alƙaryar ke na biyu kalmar alƙarya kan zuwa ƙur'ani amma tana nufin ita kanta makka ne misali Allah na cewa wa ka ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasr Allah ya cewa sau tari alƙarya waɗanda sun fi alƙaryar da suka kori ka daga makka suka kori ka an gane ko sau tari an samu alƙarya da ƙarfin su ya fi alƙaryar da ta fitar da kai ina kenan kenan ta biyu ana nufin makka sannan kuma na uku kalmar da kada ta kan zuwa qur'ani amma suna nufin ainihin garuruwa guda biyu makka da kuma ta'if wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suna nufin ta'if da kuma makka fuska ta hudu alqarya takan zo amma suna nufin antioch ko kuma antakiya yankin nan da ke kusa da ainihin wato kasar turkiya inda allah ta'ala ke cewa wa la inda yake cewa واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أكتي القرية ana nufin نفن ne. ko takan zo alkarai tana nufin ainihin yankunan da Heracles ko kuma Hirkal wanda yake shine tsohon sarki irin na mulkin Mulakawo na tsohuwar daular Byzantine inda Allah ta'ala ke cewa aukar ladhi mara ala qaryatin wa hiya ala urushi yaro diyaru Hirkal ta takan zo Kur'ani amma tana nufin yankin da ake kira Jeriko. ko kuma ariha wani tsawon gari ne kusa da isra'il a halin zul inda allah ke cewa wa iz kulu khulu hadhihi alqarya haka ba. sannan kuma alqarya ta kan zabu ana nufin garin da mutanen annabi lutu suka rayu shine kamar nan da muka ji inda allah ta'ala ke cewa inna munziluna ala ali hadhihi alqarya qad yatazzu min sama mu za mu saukar wa mutanen wannan alƙarya azaba daga samaniya alqarya kuma cikin alqur'ani tana nufin ainihin aila was'alhum an alqarya allati kanat hadrat albahr alqarya kuma takan zo amana goma wato ita kanta ma misra ko kuma egypt domin ya ce was'al alqarya allati was'al alqarya allati kunna fiha ka tambayi alƙar da mutunci kenan lafuzin alƙarya kan zo amma an kira alƙarya ne alƙarya litakarrin safiya. saboda mutane sun zauna sun rayu sun samu alqara da suka samu alkara sai aka kira alqarya da wannan suna kina kaga wannan aya da Allah ke cewa walaqad atau ala alqaryati allati umtirat matar sau alqarya tana nufin gidajen da mutanen annabi fasikai suka zauna suka rayu na kuma gaya muku ana kiranta ainihin sadu da amura suna kira da turanci sodom and gomera to an sauka musu da azaba to Allah ya ce ai kan tsoron maka ba suna bi ba ba su gani Wala walaqad atau ala alqaryati allati umtirat matar saw afalam yakunu yarawnaha shin ba su kasance suna gani bane bal kanu la yarjuna nushura sun dai kasance ne ba sa kaunar tashi ko kuma isa bayan an mutu Allah tashi su aya ta gaba Allah ce وإذا رأوك يتكبونك إلا خذؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك هكذا إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا بل يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوه Allah na bada labarin izgilancin da manzo ke ma annabin sa sallallahu alaihi wasallam da shi kamar inda ya faɗa cikin suratul anbiya aya 36 da yake cewa idza ra'aka alladhina kafaru nukum wa idza ra'auka can nan ra'auka can ra'aka wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatahum wa hum kafirun wannan shine ke aibata gumakan wannan ne shine annabin da Allah ya aiko to sai nan Allah ya ce in suka ganga haka suke fani malamu suka ce abu jahal ne kan gaba wurin wannan iskilanci din da tawo ke kenan to sannu saboda tsabar iskilanci abu jahal mutumin da aka ce shi ne Fir'auna wannan al'ummar domin da aka kashe shi a yakin badar da annabi ita kan gawar shi sai shure ta da sanda yace haza fir'aunu hadhihi al'umma wannan shi ne fir'aun wannan jama'a an gane kuma abu jahal malamai suna cewa inda za a raba rahama gida ɗari da ɗaya ba ta samu shiga zuciyar abu jihar ba saboda mugun kafircinsa eh, an yi miya guba a baya Allah ya shi mu tsare mu saboda haka Allah ta'ala yake cewa وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا idan suka zo ka sai su maka iskilanci eh wannan shi wanda Allah dan ya aiko manzo sai Allah ta'ala ce إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا إن كان يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد أي صورة كيس أي wai suna أي صورة كيس irin wannan manzon ya batar da mu daga la ilaha illallah in kana da saura kiris la yudilluna da ya karanta mu daga addinin mu da muke kai laula ba domin an samu ya kuri ba kaji ba wato shirkan ma ne ke ne ta yau kenan hakuri nan ba fahimci mana hakuri ba an gane ko in mutum ya jahilci Allah yake nufi to sai ɗauko kalma mai kyau kai ta mummuna na taɓa jin wata ana hira da ita a bbc shekara kusan biyar baya musulmanci kuma tana kallon giya sai take cewa ai ibawa da girman kai ka gama mutane a tawon giya da ke sai da musu da take nufin girman kai anan rashin sai da giya shine girman kai din menene hali na gari da kaskantar da kai saboda tsaba hakuri da har ma tana sai da giya to kaga nan ba ta san Allah ba ba ta fahimci mene ne yake nufi da ma girman kan ba misali ba ta kuma fahimci concept na hakuri ba a musulunci to kaga wannan yake kama da abin da kafir yake faɗi Allah kare mai kare mu da jahilci shi sa ka ce kafirci ko kuma jahilci dan uwan kafirci ne ci dan uwan ci jahilci kafirci tare suke tafiya wai kafirci ne zai yi tafiya sai jahilci da Allah ya rike maka jaka ce zo mu tafi dama abokan tafiya ne Allah ya kashe mu saboda haka Allah ya ce wato sai suke cewa saura kiris ya batar da mu ba don mun yi hakuri ba amma sai Allah ya ce wa sawfa ya'lamu za su sani za su sani hina a lokacin da ya raunar azaba za su ga azaba a daga a wannan lokacin sa-san sasan man abul sabila wane ne ya taɓa cewa daga hanya su ko annabi sasani a wannan lokacin Ko qur'ani kenan aya ta gaba ce me أرأيت من ila hagu hawa. أفأنت تقول عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت بعد الأبارين ما هو تفسير سكتك أرأيت شن كنت غني سكتة غني إلي غني إلي نسوتي dan ka san zuciya ta dinga abin ko wato wannan sai ta hararo abu kaza baka taba zuwa misali makka ba da an faɗi makka sai ka ji ga ta ga da take ta wannan gani da zuciya to sai Allah ce ko ka ga wasu kuma suka ce a gani ne ya fi ma'ana inda za ka gani ka gani mana ko kuma ka ce abin da ake nufi ba ni labari me za ka ce dangane da ilaha hu awa wanda ya mayar da gunkinsa son zuciya kawai malamin tafsiri suka ce abinda ake nufi kafaran maka sun kasance idan mutum yana da gunki daga bishiya ko gunki daga wani irin sassaƙi kai ko gunki daga wata dabba in ya ga wadda tafi wannan kyau to sai ya wurge da jiya ya je da sabo ɗin, shi ne hawa kenan saura in ya bauta ma bishiyar darbejiya ya ga ta kai bata min ba sai je ga sabuwa sai je ga aduruku ko ararrabi ko kadawa ko bauchi ga sunan ko wuyan da mu sunaye ne na bishiyoyi a kasar hausa nake ba misali to idan mutum yana bauta ma wata wani gunki sai ga gunkin allah ne ya yi shi sai ta ajiyar aje ajiyar aje wato shine hawa wakil hawahu kenan to kuma dama duk addini na ƙarya haka yake ƙarya haka take dama tana canzawa ne yadda ka san hawainiya amma gaskiya ɗaya ce Allah shine Allah a da Allah shine Allah a yau Allah shine Allah a gobe Allah shine Allah abadan sabanin wanki da haka ne ko da harshen hausa ne ai kaga ƙarya tana da jami'i amma gaskiya ba ta da jami'i ko da ko a harshe kakan ce wani ya sai ya ra'i amma ba a cewa ya sai ya ga sai ko kuma gaskiya gaske ba zai kira ko a harshe gaskiya da ka suka ce alhaqqu la yakhtalif alhaqqu ne la yakhtalif kuma suna karin magana suna cewa alhaku ablaju wal batilu lajlaju lajlaju da ablaju ita alhaku ablaj ita gaskiya karrace amma wal batilu lajlaj ita karya kullum cikin gargada take misali saboda haka shi ne Allah ke cewa ba da labari me za ka ce game da wanda ya riƙe gunkin nan ya son zuciyarsa afa anta takuna alayhi wakila kana jin kai zaka zama mai kariya gare shi ko ka zama mai masa mai iya nuna masa hanya ai ba zai yiwu ba aya ta gaba ce أم تحسب أن أكثركم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله تبارك وتعالى في أم تحسبوا أو تقرأ أم تحسبوا بالكسرة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسبوا كوكنا زتوني أن أكثرهم يسمعون كوكا أوكا لي مبيا يوم كافر يسمع جيني au yaqilun ko suna da hankali ba haka bane ihun kafirai ba su kasance ba illa kal anham face kamar dabbobi ne kawai bal Allah ce kai hum su aballu sabila sun dabbobi cewa kun gane kaga nan Allah na cewa ko ka ɗauka mafi yawan kafirai suna ji ne to ji wani ba su da kunnuwa ne suna da kunnuwa ashe ci da ake nufi ji na gaskiya ashe ji iri ne akwai asamul al-idraki akwai asamul irshadi kamar hankali da muka faɗa ne ko al-aqlu al-idraki da al-aqlu al-irshadi kenan kunni ba wai shine ji ba yawwa jin da ake nufi shine ainihin ji na na ci gaskiya a kuma aiki da gaskiya dan haka sai Allah ya kore irin wannan ci gabar su yace an na anna aktharahum yasma'un ka ɗauka suna cin gaskiya ne aw yaqilun ko suna da hankali ina yi dabbobi suke al'anham bal kai ba ba haka ba kun su a su bela sun fi dabbobi bacewa da ita dabba ya ba ba ta kalifi ba an gane ko shi sa malam ke cewa wato ita dabba ai suna da hankali irin na hankali domin abin da aka halicci da dai shi ai ta kiyaye dabba mai shigabanta ne ta ci ta sha ta yi barbara ta haihu to ai ta kiyaye shi suna da hankali tunda Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa bai ce wa ma khalaqtul an'ama ba illa liya'budu to an ta'amuli dan ta da sha shi yasa malam aliyu na mangi zare cikin infiraji Allah jikan shi yake cewa in ka lura ka dubi dabba ba ta san komai kamar ciki ba to ba ka ba to ba shi tana da hankali a taka duniya ita abin da aka yi ta dan shi ta tsare ta ci ta sha ta yi barbara ta kuma kawai da juna to amma shi dan adam subhanallah abinda aka yi shi dan shi bai tsare ba to saboda wannan Allah ta'ala yake cewa balhum abal ya sun fi dabbobi bacewa gabarin mahanya su suka fi su muni aya ta gaba Allah ta'ala ce ne alam ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله sakinan ثم جعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الله تعالى ce ألم تر يبغى gani kai kallon mana kalle da ubangijinka shine ila rabbika kaifa yanda madda zilla ya miƙar da inuwa manyan malaman tafsiri ibn abbas abu aliya abu malik da masruq da mujahid da sa'id ibn jubair da ibrahim an-nakhai da abdahab da al-hasan basri da qatada da asuddi dukkan su sun ce abinda ake nufi da wannan inuwa ko ma baina tulu'i al-fajr ila tulu'i shams daga hudowar al-fijri zuwa hudowar rana shine ma to kuma har kullum ba ka da ta wajen tafsiri fiye da maganar magabata waɗanda suka fi ka kusaci daga ainihin wato asalin tushen karatu a rafton ba za ka wannan shi kalli yadda ubangiji ya miƙar da inuwa mana ibn kasir na cewa wannan na nuna maka allah na jan ka ne zuwa ga wato abinda malamai suka kira al'ayatul kauniya saboda yi rido ne akwai al'ayatul qur'aniyya akwai kuma al'ayatul kauniyya akwai ayoyi na qur'ani da muke karanta akwai ayoyi kuma na halitta da Allah ke cewa ai dubi zuwa gare su misali afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat mutane suka lura bai mana kaga kauniyya kenan to daga cikin al'ayatul kauniyya yanda Allah ta'ala ya tsara wato inuwa alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama da sai ya bar inuwa a wuri guda an gane ko na fata an gane ko kamar da ke ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah ku labari mana inda Allah zai sanya muku dare kawai shine ko a ce ba rana kullum cikin duhu har kiyama ta tsaya abin da bai daɗi ba ku kuma inda Allah zai bar rana ne ta tau kenan ba da ne balin sana je a yi bacci sai waje Allah ya sa waje Allah na ba asha ya kuma ce a can baya waje na makon su bata ashe da Allah ya yi dare yayi rana sai ni mata cika saboda Allah ya yi komai bibbiyu ne da ya yi koshi sai wa da ya yi ilimi sai jahilci da ya yi hankali sai ya hauka da ya yi kuɗi sai mai tsoci da ya yi kauri sai rama ko ba ka ba da ya yi samaniya sai kasa komai Allah ya bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu saboda hikima ta sa yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fasiru ila Allah inni lakum min nadhirun mubin shi yasa ko duniyar dabba bibi Allah yi da ya rago sai tinki yayi da ya amana ragumi sai taguwa kuma taguwa ake cewa bane yawa da kuma yayi ingarman doki sai hudiya komai bibbiyu to wannan misali ne amma nan Allah na cewa shin kalli da ubangijinka ya mayar da inuwa ya sanya inuwa ya kan da ita da ya ga dama da sai bar inuwa sai. to amma me ke menene ke zama alamar da ke sa inuwa na tafiya rana shi sai sun muji ja'alna shamsa alaihi dalila sai muka mayar da rana yar manuniya kan inuwa saboda inda ba domin rana ba da inuwa ba ta gushe yanzu misali kafin rana ta je tsakiya inuwar ka ina take tana gabas ko tana yamma na'am ku da kyau da uwa kafin rana ta je tsakiya har ta yi yamma ta yi zawali inuwar ka in ka kalla a tsartana ina lokacin kai tana kasa ma dama amma ta karkata zuwa gabas ne ko yamma to da zaran kuma in aka yi zawali sai ta koma ina to haka abu yake to kenan rana shine addali ka da hikmar ubangiji alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sai kuma ce ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا سبحان الله ثم قبضناه سننزل مكدم كيشي إذا إنوى كو مكدم كي إنوى قبضا يسيرا معنى إلينا زوى قريب معنى inuwa sai إسكي أحنك a hankali a hankali ana jin tun kana ganin inuwa sai yanzu kowa na ganin irin tare yanzu a wannan masallaci zai yi ko ha kowa inda zai miƙe ba zai gani su ba zai gani ko to amma rana ce yawa to ashe rana ita ce dalilin samun inuwa to inda za ka ɗauke lantarki irin ɗan adam ka bar duniya yadda take in Allah ya janye rana za ka inuwarka to shi ne mana kun makabar na sai maka janye inuwar a dalilin janye rana a hankali a hankali wannan kuma alhamdulillah ni ce ta ubangiji wannan ana kiransa teknolojiya ko kuma technology da Allah ya ba adam a dalilin ilimin technology sai a waye gari kana iya ganin inuwa a ciki amma babban yar manuniya game da inuwa ita ce to sai Allah ya janye inuwa a dalilin janye abin da yake shi ne dalili waɗannan qur'ani kenan sai ka ji taɓa maka abin da ya shafi kamar geography geography ba wai don suwan shi littafin geography sai kuma ka wani abin da ya shafi kamar ilimin haɓaka yaro a cikin mahaifa embryology ba wai don sunan shi littafin embryological science ba sai ɗauko muka bayani da ya shafi kamar misali ainihin abin da ya shafi cosmology amma qur'ani sunan shi kitabul bayyinat wal barahin wal hujjat kenan duk abin da kake ji kake da shi na ilimi qur'ani zai maka jagoranci sai dai in baka ba da lokaci ba karanta shi ba kuma irin wannan kawai domin ka sami madogara ka ƙara sanin Allah ne ina fata an gane ko saboda ka Allah ce sai muka janye inuwa muka damke inuwa zuwa gare mu damkewa a hankali a hankali aya ta gaba ta ce ne وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا Allah dai ne wannan da ya sanya muku dare libasan tufa ko Allah ya sanya mana dare a matsayin tufa shin dare tufa ne Na. eh Allah ya kira dare tufa wannan malamai suna kiransa Ai a ni dare aka kamanta dare da tufa saboda tufa mai take yi sufustawa to yanda ainihin mutum in ya sa sutura zai iya fitowa ya rufe jikinsa to dare kan ba mutum rufe ta yanda zai iya samun natsuwa da kwanciyar hankali dare kamar riga ce ɗayan biyu riga ta rufin asiri ga mutum kirki domin takan kasance riga amma ta farna ga mugu haka ne suke cewa dare mafakar mugu amma Allah azza wa jal ya sanya mana dare ne da manufa wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan ay kalliba an gane ko kamar inda Allah yake cewa wal layli idza yaghsha na yi rantsuwa da dare a lokacin da yake lulluɓe duniya da kuma sake cewa wallahi idza ha lokacin da dare yake rufe rana to Allah ta'ala shi dare wannan masubatan kuma Allah shine ya sanya muku barci suba me yake nufi da suba harafin suba akwai sigara akwai ba'un akwai ta'un daga nan ka samu asab ma'anar sab katsewa daga nan ka samu asabar daga nan ka samu sabbatical in ka shiga academic cycle kwarai da gaske don ma'anar sab na nufin katsewa katsewa ga barin wani abu ibn kasir na cewa subata ay qat'an lil haraka li rahatil abdan yahudawa daga nan suka kira asabar asab wai Allah ya yanke daga aiki ranar asabar sai ya huta asalin asabar kenan shi yasa yahudawa ke girmama asabar wai ubangiji a billah Allah da an ce su wai ya huta bayan kwana shida da halitta Ina nan a cikin tsohon alkawari da book genesis ko kuma kace littafin fitowa abin littafin exodus fitowa cewa Allah ya halitta kwana shida sai ya huta a kwana ta bakwai to da yake tsarin karatu na boko na yahudawa ne su suka ɗauko hutun da malami ke ɗauka a jami'a ya je wani gwana kiransa mai sabbatical mai sabbatical katsewa da malamin jami'a ke yi ko makarantar gaba da haka da wani asalin abin yahudanci ne an gane ya ka musulmi ma ya ina rashin yahudancin ya yi shi da niyya mai kyau ya gyara shi ya dace da karantarwa addininsa amma haka hana haka bai hana a yi bayanin ga asalin abubuwa ba dan kwakwale masu lafiya su gane marasa lafiya kuma su ci gaba da gudun gudun gudun da gudun guduma Allah ya shi Allah ta'ala yana cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan والنوم سباتا وجعل النهار نشورا kuma ku lura mu sake komawa baya yan uwa musulmi in aka ce mutum yi barci yanzu misali in ka gaji likit da ka ka yi barci duk inda ka samu awa uku ko hudu ko biyar ko kwara in ka ji ka je maka sabis kamar an maka garan bawul kamar an maka overhauling an yi joyin bakin mai kuma kenan to a lokacin sai ka ji wani irin karsashi malam ko sallar dare ne yanzu idan muka je muka kwanta aka dan huta wanda wajen karfe daya biyu uku in ka tashi in dai ka samu bacci na gari to sai ka ji ka fi jin daɗin ibada din da nishadi. sabanin a lokacin da za ta bacci yarin jaye ka eh saboda Allah ya ce wajalna ja'alna lawmakum subata mun sanya barcin ku hudu. to kuma baccin nan ba mu kadai muke yi ba fa hatta sauran halittu na yi ka kalli fulawoyi da shukoki can cikin dare bacci suke yi la ilaha illallah dan za ga raba ta sauka a kai wane ne ke koya mazabi idan ka je ƙauyukan mu da Allah a dinga lura da kyau saboda Allah ya yi halitta dan alura ne in ka je ƙauyuka za ka iske magariba na yi da zakaru da tsuntsaye musamman zabi sai su hau bishiyoyi waye koya musu haka waye koya musu wani karatun digiri suka yi har suka samu wannan karantarwa din a Allah ne halitta shi ne allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada ko bacci suke yi ko kace hutu suke yi to daga Allah shine wanda ya sanya bacci don hutawa sannan kuma wa ja'ala an-nahara nushura ya sanya rana kuka ce yini nushura dan yaduwa a ta aje a nemi abinci da haka ne yake fara cikin suratul qasas aya mai lamba aya mai lamba 73 yake cewa me wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin rahmar Allah ya sanya muku dare da yini dan ku samu nutsuwa an gane ko kuma don ku nemi falla daga ubangiji da fata za ku gode mai sai kuma ana ta gaba ta ce mai وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا Allah dai shi ne allazi wannan da arsalar riya Allah shi ne ya aiko arriya abin da ake ce ma arriya iska wadda take da amfani musamman wanda take dauke da gira gizo na ruwa وجعلنا الرياح لواقحة معنى اللواقحة تبكى لتكي كأوة سيته مجرجيزي بربرة انت بربر جرجيزي تجرجيشي كمي تكدروا ستوكدروا لا إله إلا الله شنع اللواقح شنع الرياح iska mai kyau kenan amma an rishi an gane ko arsalna alaihim rihan sarsara arrihi yawanci musiba ne arriyah kuwa galiban abin da ke dauke da alkhairi yanzu kaga arriyah ita ce tabarbar girgije girgijen nan aka dora masa ruwa quantity gashi nan yana zubowa yanzu cikin rahmar Allah da ikonsa domin karshe ai kaje ya ce ya aiko da irin wannan iska bushran bayna da rahmati a matsayin bishara dab da saukar ramarsa sai ga iska iska ta zo ta koro girgije sai gari ya haɗu da hadari sai ka ta an fara ta ai za a yi ruwa to shi ne ma'ana bayna yadai rahmati shi ya koro iska mai ɗauke da girgije mai ruwa dab da saukar rahama ta sa daga nan fa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai muka saukar daga sama ruwa a wurin suka kewa yanzu ga shi na sauka ba shi ta qur'ani kana karantawa kana ganin practical reality ga shi na ka gani adadin ruwan da zai sauka misali in Allah ya kaddara a wannan unguwa wadda makarantar Catholic take adadin kwayar da ruwan zai sauka wallahi wannan adadin shi zai sauka babu kari babu rage malamai suka ce dungulan ruwan katoto ne amma sai Allah ya koro iska ya faskare ya daidaita ya yada sannan mala'ikan da aka bashi taskar ruwa a ce to kai a daidai ka da koli kwaya kaza na ruwa zai sauka yau sannan kuma a badiko misali kwaya kaza a barnawa kaza a badarawa la ilaha illallah wake wannan wake wannan ya jama'a Allahu rabbul alamin kuma in babu ruwa babu rayuwa ko ba haka ba suna cewa da mu ruwa shine jigon rayuwa a cikin ilimi cewa in babu ruwa za a mutu an ce protein hazan shine kaza kaza kaza kaza jigon rayuwa kuma kashi saba'in cikin ɗari na shi ruwa ne في القرآن يتبي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأنتم بيقوا دروا دتوا ونجم يمنج رواه يمنج لنجم ومشي رواه إنن ɓangaren duniyar nan tamu ɓangaren da yake ruwa ne da bangaren da yake fili ne wani biyu ko shakka babu domin ai ta aka yi kusan kashi saba'in cikin ɗari na duniya na ruwa ne shi suka kira hydrospherical composition of earth bangaren da yake hydrosphere ne akwai kuma lithospherical composition of earth ko suka haɗu suka yi amma ruwa shi fi yawa don haka ne halittar da ke ruwa ta fi ta kan tudu Allah kuwa halittar da ke ruwa Allah kaɗai sani. kwanan wani bawan Allah a garin Abidjan da na tafi mai masauki na ne a watan ruwa ana ce mata Treshmill a Cote d'Ivoire a Abidjan ya ce malam muna zaune a garin nan aka kamo wani irin uba uban kifi kifin nan ɗakin da muke cike ce wallahi ya fi girman ɗakin nan هذا خلق الله hadha khalqullah wannan halittar Allah ne fa aruni madha khalaqa alladhina min duni Allah ta kununa min waɗanda suke ba Allah ba mai suka halitta yace sai da mutane suka zo suka dinga aka dinga tsare kifin nan masu ɗibawa na yi aka ɗiba aka gaci ragowar aka tura cikin kogi la ilaha illallah amma ina yake raye abuwa kuma Allah bai manta da shi ba Allah ya san da kifin yana ba shi ci yana ba shi sha kai masana sun ce ma a karkashin teku akwai kifayen da ba ruwansu ma da sararin ruwa su a kasan suke rayu kawai can kasan kasa kuma Allah ya musu kwayaye na lantarki ba irin naka ba kwayan nasu na kulfa ya kunne su ba masana sauke wuta ko wani suna ci ba wuta ko musu biya bil ba mai bil din ya bilantar da bil gaba daya to ruwa kenan Allah ta'ala ce huwa allazi arsala ar-riyaha bushra bushran ko bayna rahmati wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura daga samaniya muka saukar da ruwa tahura me ma'ana tahura suka ce al-fa'ul al-fa'ul ay al-ma'u alladhi yutatahharu bihi ruwa wanda ke tsarkakewa don ma abota ilimi sun kasa ruwa gida uku ko da akwai jimin tsakanin malamai akan wannan kasawa din farko akwai ruwa al-mutlaq ruwa saki ba kaini shi ne kamar ruwan sama shi ne kamar ruwa da ke tsubbugowa daga ainihin idanun ruwa marmaro shi ne kamar ruwan kogi wannan ana kiransa alma'u taho shi irin wannan ruwa ana mu'amala da shi a harkoki irin na yau da gobe kamar wanka kamar dafa abinci da sauransu kuma ana amfani da shi a ibada alwala wankan haila wankan bishi da wankan gawa misali wannan shi ne alma'u taho yasa ruwan sama shine mafi kyau mafi tsarki mafi nagarta saboda bai gamu da wato tsoma baki na dan adam ba to sai ruwa kashi na biyu suna kiransa alma'u tahir at-tahir mai tsarki kawai amma ba mai tsarkakewa ba shi ruwan da misali ya gaura misali da zuma ko ruwan aka zuba masa nono ko ruwan da aka zuba masa fura ai kowa san farfaro ko farfaro mai tsarki ne mai tsarki a yawa mai tsarki ne baya good point inda ba mai tsarki ba ne yau kake sha kuwa ruwan da aka zuba masa zuma tsahur ne ko fahir kawai fahir ruwan da aka zuba masa omo mai tsarki ne ruwan da ka zuba masa garin omo mai tsarki ne ya jama'a mai tsarki ne bana ba mai tsarki cewa ba tun da ai za ka iya wanke na jasa da shi kenan mai tsarki ne da ruwan da aka zuba masa misali tura da wanda aka zuba masa omo duk masu tsarki ne illa iyaka kawai shi ne fara za ka sha wannan ba za ka sha ba sai dai ka wanke kaya da shi amma dukkanin su wanne zai maka alwala to kenan ba fahur ba zahir kenan sai kuma ruwa kashi da uku suna kiransa alma'un najis shi ne najisa ne kawai shi ba za ka sha ba misali ruwan da aka zuba masa fitsari na'am al-imam zarkashi na yana cewa Allah rahamshe shi abubuwan da ke fitowa daga jikin dan adam iri uku ne kashi na farko na jisa ne kashi na biyu mai tsarki ne kashi na uku an samu sabani mai tsarki abin da ke fitowa daga jikin mutum an yadda mai tsarki ne misali hawaye ko na kafiri ne kuwa mai tsarki ne inda zai taɓa ruwa yaya inda mutum zai karki ya zuba a ruwa za a lada za a lada kuma da na yi shiru za a yi mana sai dai ka ce kawai kazami ne kawai to ɗaya nan na biyu idan misali ta wannan shine abu da zargi kenan sai kuma na biyu abubuwan da aka yi ittifaki da ke fitowa daga jikin mutum mara sarki ne fitsari matsayi wannan duk da sun yadda cewa mazi na jasa ne fitsari na jasa ne kusan ittifaqi sai abu na uku wanda ke fitowa wanda malamin sun yi sabani wasu sun ce jasa ne wasu sun ce ba na ba ne mani mani kai sabani tsakanin malamin suka ce ba sabani kuma gaskiya magana mafi kyau mani ba na jasa ba ne. amma in ka tafi kan nesa ne halas a sauka lafiya amma bisa hujjoji dakka da muke da su mani ba nisa ba dan ya taɓa riga in kai sallah ko ɗanyensa ne sallah ta yi to zare matsalar mani lokacin da zai fito wani lokaci sai karaminsa ya fito masiyi to mashirar kenan to da haka idan mani ya fito kuma akwai tunanin mutum ya ji wani daɗi kafin haka to mafi alkhairi kawai ka je ka wanke kaya saboda na shiryattu amma inda bani ne shi tsoronsa akwai khilafa tsakanin malamai me sa na kawo wannan nuna mana kawai ruwa ka su gida uku akwai abin da ke jirgita shi to bayanin jirgitawa ya sa na kawo mana wannan ainihin bayanan saboda abin yana iya tafiya da fikihu da kuma fahimtar addini Allah ya yi mana muwafaqa ya samu dace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura daga ainihin samaniya muka saukar da ruwa wanda yake mai tsarkakewa saboda mai Allah ta'ala ya bayani ce kuyi ya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah tabaraka wa ta'ala ce ya bihi baldatan maitan ونسقيه مما مما مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا متوكا بالرواد لنحيي وانا لام من انا كرنت لام علة الفيل كلام التالي دم راير دا به دشين شيني ce mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama don murayar da ƙasa da shi shi mai masha Allah yuhya bihi ay bil ma'i kenan hikimar saukar da ruwa saboda rayar da ƙasa Allahu akbar ai kaji Allah na cewa wa tara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ta cikin aya ta biyar sura ta ashirin da suratul hajj yace za ka ga ƙasa shiru ta mutu Allahu akbar amma da mun saukar mata da ruwa sai ta girgiza shi da shi tazza warabat sai ta kumbura wa ambatat sai ta fitar da shuka ruwa ko yankin da ka je inda ba a ruwa ne in aka in damina misali damina ta tsare aka ce rani ruwa na farko har kasa ta kan yi irin kanshi ne ko ma'ana alamar ta dawo rayuwa ke sai Allah ta to ka zalika min shuwa yanda kasa ta mutu ta rayu haka kuma in kuma mutu za a zo da kuma tare da kabar Allahu akbar saboda haka hikimar saukar da ruwa linuhyi bihi baldatan maita da murayar da kasa da ta mace an gane ko to kaji dalili na farko kenan rayar da kafa bayan ta mutu dan ta yi kintsin karban shuka da za shuka da za sa mata sannan kuma wa nusqihu mimma khalaqna an'aman na biyu dan mu shayar da wato abin da muka halitta sai ce mimma bai ce mimman ba saboda ma shamila ce mimman don mu shayar da abin da muka halitta sai zai ce maka aman dabbobi wa siya da ko mutane masu yawa a kan ruwa yau za a kishi. tsakanin kasa da kasa ana rigima kan ruwa da sauran sosa saboda in babu ruwa babu rayuwa an gane ko dan adam ya sha dabbobi su sha shuka ma ta sha kai hatta inji na nika masu ka ba shi ruwa kenan kaga ruwa rayuwa ne in babu ruwa babu rayuwa shi yasa yake cewa a cikin suratul shura wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid Allah shine wanda yake saukar da sai al-ghaytha bi ta al-matar saboda al-ghaytha ruwan da ke kawo al-ighatha wato agaji da taimako da haka malamai ke bambanta tsakanin alma da almatar da alghais alghais huwa almatar alladhi fihi an wanda amfani ke ciki shi sai ce shine saukan muku da alghais bayan an ɗebe kauna da rahama ya kuma yada rahamarsa ne alwali alhamid a cikin suratul shuwar kamar da muka faɗa aya 28 kuma yana cikin suratul rum fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha sai ce ne inna zalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kalla ku duba ku ga ahar alamomin wato ainihin rahmar ubangiji ya saukar da ruwa Allah ka shayar da ruwa mai amfani kar ka shayar ruwa ya rabu ya da yake mai hadari mai banna wanda zai rufe gidan da da amfani da halaka ruwa mai amfani da zai kasance mana fa'ida karfin bauta ma Allah da shi muna cikin lokacin ruwan ne ko babu laifin Allah ruwa mai amfani ko to sun na a kai in ta waqt to shi ne mutum da aya akwai jelara gumi ko ko kuma jere eh, wani abin su ne cewa a jelara gumi musu musulmanci ne ma jelara gumi ko eh, to shi kenan mu shiga aya ta gaba inda ali sai mutan ta koda abu mutu kora ne bismillah ala wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharu الناس إلا كفورا فأصرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا الله يتي مو مك ججويا مو مك صرفا مو مك gudanar da kuka ce mu ne muka wato sarrafa tsarin gudanar ruwa tsakanin mutane ma'ana ruwa mu muka tafiyar da tsarinsa Wani ya samu wuri kaza babu sauransu Allah shi ya sama an yi haka ne liyar zakaru dan su wasu sai ka iska wannan yanki ya samu ruwa wannan babu misali a Najeriya ya kance da mu kana da abin da ake kira wai yankuna guda biyar da ake kira five geographical zones kana da forest belts kana da ina da ina da gini sabana sudan sabana sahel sabana kaza kaza sabanoni ne wa alal misali inda za ji misali kamar amcidi tun gabar banki a jihar borno har ka shiga wani yanki na kusan chadi to masana sun binciki litar ruwan da ake samu wai <laughs> a shekara duka-duka tsoron wanda aka samu a warri da port harcourt da kalaba na kwana daya adadin wanda ake samu kenan a shekara a wancan yankin waye wannan aikin in wannan lissafin nasu ya tafi daidai to shi ke nuna maka cewa Allahu ala kulli shay'in qadir inda za ka tashi misali ka dauki hanya ka je tsohuwar bendel ka shiga kungurmin jeji wata rin kuka sai a jefa mutane irin ka wajen ɗari ba san ma da su ba saboda zankala kokin bishiyoyi da ke wurin sai su kawai a lokacin da kuma namu yankin gari sai gaba bishiyoyi ne na ruwa shiru can kuma da yawa to waye wannan shine Allah ke tsawon ba sarrafa ku bainahu mu muka kasafta musu ruwan nan tsakanin su liyar mm, liyazzakaru da su wasu da su wasu ka je wata duniya ka gace kula toro ko ko mala ka gace ko mala cikin gari misalin kana da tafiya cikin garin lome a togo da ce kuma ma biyu irin su abidjan benin kotono ɗaya eh, nan ma lagos misali a lokacin da ba mu da shi a kan waye ba da wannan to amma gona wuce nama na jan kare madadin kare ja nama sai daga arna an je ana tallata rai a bakin teku bai kuma ya zama wa'azi gare shi ka ji ce ku tana bala'i tana turo ku tana hayaniya mana. za ta iya lakume ku amma ana matsayata aladu kuma suke zinace zinace a bakin teku wai shakatawa ne wai ma biti wai waye waye Allah musta'an Allah ka aka samu da imani mai kyau wal qasamat ahba yawm liyadhakkaru fa aba aktharu da nas illa kufura mu ka sarrafa ruwa tsakanin su zakaru. liyadzakaru ay zakaru kenan ko don su wasu sai dai kashfa ba aktsaru nas mafi yawan mutane sai suka ki fahimtar haka me suka rike illa kufura illa mutunci shine kufura mutunci wa ni'imar ubangiji mayar da ni'ima hanyar saba ma Allah kamar misalin da na ba ku wa na'udhu billahi min kufrin ni'ima barakallahu li wa lakum fil qur'an azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلال رحمه من تقول جلال رحمه تنبارا wanda muna yin na turancinsa the proverbial camel's tail ma'ana abin da nake cewa shine dole al'umma su ƙara sanin sahabban annabi da kyau san su musamman a zamanin da aka samu wasu jagirai masu da awon musulunci da suka mai da zagin su addini a billah Allah ya mu da mata da halaka da kafirci babu wanda zai zagi sahabi sai fasiki ko ma kafiri tabbas wanda zai kama na Aisha ya gaya mata bakar magana har a samu jagirai marasa kunya wai a ce da Aisha wai indo yar gidan garbati masu wannan magana Allah kana an ce su dan ba wanda ke da imani da zai wannan magana matar da ta haɗa shimfiɗa ɗaya da jiki mafi tsarki ka inda mutunci ko da wannan kama ta ka amma ina ai shi aka ce maguzanci aka ce da sunan musulunci ko don wannan kaika ka shi yasa in ba kuma ba tafsirin mu na bara wannan shi tafsiri na biyu ko na uku ne anan na biyu mun fito da wannan segment a ƙarshen tafsiri mukan ɗan tsako daga tarihin sabai don kusan irin gugarmar da aka yi ka ɗauka kai ne ga kanan a gaban manzon Allah kana karɓar sako ɗauka inda kai ne misali wacce ni'ima kake ce Allah ma kenan su qur'ani ya zo ga al'umma da haka malamai ke duk wanda ya taba sahabi daya in ya soki sahabi to yana sukan gaba ɗaya rayuwa mu ne qur'ani domin rusa su na nufin rusa qur'ani in ka rusa qur'ani to ka kawar da musulunci shi yasa duk addinin da ke zagin sahabbai ba musulunci bane wani addini ne mai zaman kashi da ke don ku san da wannan kuma wallahi kuma yana hankali da haka muke gaya muku jelar raƙumi ku da sakar magana din ta yi nisa da kasa wanda ya ce zai masamani kaki to zai ba ta fuskarsa ne kawai in ka ce kaya ne gwada Kira ka sahabbai haka bara mun taɓo ina zan tambaye kamar da na yi tambaya a lokacin nan english tafsir ku tuna min wani sahabi ne muka fara na ƙarshe ba wannan zai sa a samu karfin gwiwa a shi an rika abin da ake faɗi kuma ku faɗa ba ba ƙari yawwa domin kyan karatu a rike suraka wani sahabi ne muka faɗalla lokacin da muka yi fafara tafsirin bara a matsayin wannan darasi a ƙarshen tafsiri jelar ne me tabbas ka don wannan haka aka faɗa lokacin tafsirin turanci tabbas na wasu haka ne na'am to ina so wani da karwashe da ka dan kai kadai ne na'am malam ka tabbata bilal ne to shi kenan na sallama yau za mu tabo labarin ɗaya daga cikin sahabbai ne ana kiransa abu jandal don ka san na'am ma fama mazaje mutanen manzan Allah kuma da lokacin su da rayuwarsu Allah kuma ya ce ya hada da su duk wanda ya taba su ba namu bane jilala kuma ta yi nisa a shekara ta shida lokacin da aka yi hudaybiya hudaybiya yan uwa musulmi yarjejeniya ce da aka yi tsakanin mutanen makka da shugaban mu annabi muhammad lokacin da ya zo da shiga makka suka ce a abu mai zai shiga makka ba sam ta za a yi suka ce sai dai koma kuma annabi ya zo da tawaga ta sahabai da yawa rasu sai nan sallallahu alaihi wasallam ya ce to Umar ka je ka gaya wa mutanen makka ni ba na gurin yaki bane na zo ne idan umra dan tun lokacin da ya bar maka bai zo ba alayhi salatu wasallam sai suka ce sam musu yadda ba to sai sai ibn umar Allah ya kara masa da ce ya rasulullah ina roƙo ka tura Uthman dan ni ni da su abin ba zai kyau ba Umar kenan saboda haka ainihin sai ya tura sayyidina Uthman ibn Affan mutumin da ke da daraja kan daraja ya auri ƴaƴan annabi Muhammad guda biyu wannan na mutuwa aka ba shi ɗaya da haka ake ce da shi zunnurai mabucin haske biyu shi kadai ne a tarihi ya samu arzikin tara shimfiɗa da ƴaƴan annabi guda biyu wannan na mutuwa a ba shi wannan da ɗayan ma ta mutu ta biyu annabi ce inda ina da ta uku da na baka wannan bishin da matsayi اللي هو كان عديني تقول بحثيا تقول هوا بندك kuke wance ka wani da ƙaryar kuma son wai ahlul bait nifaqa da munafinci a'udhu billah dan haka sayyidina Uthman sai ya tafi to sai labari sai ya rubuta cewa ya kashe shi sai sabai suka ce ah a kashe manzan Allah to a shi kenan sai yaki hoki da suka fara yi Allah da baya ana kan wannan sai ga sai na Uthman ya dawo shikenan magana ta tare amma sai Qurayshawa suka turo wani mutum ana kiransa Amr ibn Suhail Suhail ibn Amr Suhail ibn Amr cewa ya je a tattauna da manzon Allah a yi negotiation ba magana annabi ya shigo maka bana to wanda ya zamanto babban mai tattaunawa a madadin manzon Allah shine Ali ibn Abi Talib Allah ya rahmu shi zai yi rubutu sai ya rubuta cewa bismillahir rahmanir rahim suka ce sam mu da san Allah ana kiransa ar-rahman sam sai ne ya rubuta bismikallahu annabi ce rubuta sallallahu alaihi wasallam wato idan kana da wani abu da kake so kai a cikin karka yi gaggawa mai tarko ba daga shi yasa gaggawa da ci da zuci a harkar awa ta haifar da hadari da musiba ka koma kan manhajin ba. inda ya kamata a yi zafi sai a yi zafi inda ya kamata a yi sanyi a yi sanyi saboda haka ya jama'a sai sai na alfiya abin to sai ba rubutawa yace wannan ita ce yarjejeniya tsakanin muhammadu manzon Allah ce sam law amanna bi annahu rasuluna qatalna mun yadda manzon Allah ya dawo ya shi ba annabi ce goge yace ya rasulullah la asqadi la asqadi kai min afwa hannuwa ba zan iya goge manzon Allah ba sai na ali ba zan iya ba saboda ka bai yi ba so fasikan da ke cewa yi sayyidu na umar wata ran annabi ya ce ba da takarda ya ki dan ka ya zama kafiri to ahlus sunna ba sa cewa sai na nan ya yi rubutu shi ma zama kafiri ba ba ba ya fahimta haka ko ba ya ba ne ba ka sai ya goge annabi ya karba ya goge da shi to ma ya ku ji yarjejeniyar na farko manzo Allah ya koma Madina ba zai shigo maka ba annabi ce ya yarda na biyu ba in zai shigo maka kada ya kuskure ya zo da makamai na ce ya na uku duk wanda ya bar musul duk wanda ya bar addinin gida gargajiya ya koma mu annabi annabi dawo da shigun kafka ya ce ya yadda amma duk wanda ya rinda ya bar musulunci ya dawo gida ba za su mai da mu annabi annabi ya ce ya yadda kaga Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafirai ma azzalimi ne sahabbai suka zo ya ce duk hakuri hikmatun balighatun fama tuhuna nuhur to ana ana daidai wannan abin ne sannan kuma aka ce duk kabilar da take so ta shiga yarjejeniyar zama lafiya da manzo Allah ta shiga banu za ta shiga wanda kuma duk take so ta zauna ta to kawa da ƙurashawa ta shiga banu bakar ta shiga to ana daidai rubuta wannan turki ne sai ga wani saurayi malam ya taho da mari a kafar shi ya faɗi gaban manzo Allah shine Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr dan wannan mutumin ne ibn Gaushi ne ta ce ya Rasulullah wannan mutumin da kuke rubuta kaza kaza ubana ne na yi imani da kai ya kuntata min kalli mari a kafata ya hana ni hijira zuwa gare ka ya manzon Allah ka ce, ce. sai ce ya wa ya Muhammad idda bihi bihi tabda ka fara aiwatar da yarjejeniyar ta kan shi me yake nufi kenan Ahmad shi Abu Jannah sai da kuta ce ya Rasulullah أرد إلى الكافرين أرد إلى المشركين فأبتم في ديني يا من ذا أما إذا آمين يزوى كافر سيسا أبوها في هواي كتي يا أبا جندل اصبر اصبر إن الله جائل لك فرجا ومخرجا يا أبوي الله زباك ما فتا هكا أكمل أبو جندل وما أدراك ما أبو جندل daga baya kwashe irin ɗauki ba daɗin da aka yi da abokin da da shi da abokin wasu abu basir samari ne biyu da suka yi kukan kowa suka yi gumurzu suka wance kalantala ne biya irin na kafirai wannan za dora a kan haka da yadda Allah lokaci na gaba assalamu alaikum shi ɗan kurta mu خلاص to sai dai ban sani ba ya za mu tsara wannan in muna ganin ba zai cinye mana lokacin, domin shi ma wannan darasi ne muhimmin gaske dan magabata sun ce sanin tarihin magabata wajibi ne domin sakaci da sanin tarihin waɗanda suka sha wahalan da bawa sha ta ba yasa har oriental suka shigo suke karya a musulunci wasu mutane suka shigo da baki ta fuskar tarihi saboda ba mu da lokacin karanta tarihin magabata ta shi kuma an yi rubuce rubuce birtik ka ɗauki albidaya wannan hada ibnu kathir kawai karanci littattafan yani al-imam ibn hajar da ka koda mun dan samu lokaci mai dan tsayi a dan yi hakuri ba zai zama mun yi hasara ba insha Allah akan wannan Allah ya samu dace bismillah mai tambayar mu ko ce assalamu alaikum malam ina malam barka da shan ruwa Allah ya kara maka lafiya da basira amin malam tambaya ta ita ce idan aka hada sallar magariba da isha shin mutum zai iya zuwa ya yi ashan alhali ya hada sallah idan aka hada sallar magariba da isha a dalilin ruwa kwarai kwarai hukuma gida za ka yi sallar ashan Allah sai tambayar shi ta biyu shin malam akwai hadisin da yake mutum zai yi cin abinci sabon fara a kayan sallah a in dai har kasan alfijir ya ke to ina magana cin abinci kuma abin da ake cewa in dai kai kana cin abinci baka san alfijir ya ke to ba misali ka yi cewa ka kai baki sai ba ya gari kan ba alfijir ne to ka sa abinci wannan shi magana mafi kyau wasu na ganin ai hatta ma abin da ya saura da ruwan da ke gaban ka duka ƙarshe amma saboda sabbin zariya irin na malikiya ina shi ka sanya na bakin ka sai da ka samu ya kini a cikin ya ke to ka haƙura ko da shi ya ke da Allah ba. Wannan tambayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ce ta yi zuwa kuma ta ɗauki ciki sai ta mutu wajen haihuwa menene hukuncin ta? wallahi hukuncin Allah wa ala sai dai mu ce Allah ya kashe mu kare mu ta yi mummunan rayuwa zina har ta ciki wajen haihuwa ta mu sai mu ce amruha ila Allah lamarin tana ga Allah wannan abun tsoro ne da karma mu ne fatan shi Allah kare mu tare Ya tambayar da ruwan ce assalamu alaikum ana shin menene hukuncin mace da take soyayya da wani alhalin iyayenta ba su sani ba shin ya halatta yau ai ko sun sani din wata irin soyayya ke? ko sun sani su can ba kai soyayya ka da wani ne waye shi kuma me kake nufi da soyayya din soyayya iri ne ce akwai soyayya mai kyau dan babu wanda zai yi aure dole sai soyayya ta tabbata dole ya ganta yana son ta kira ku soyayya ita ma tana mai son shi ba ke shi ba to wannan soyayya ce amma kana nufin kawai suna soyayya ne friendship da sauransu casual ne la ya ce haram ne bai halatta to ka dole ne idan ku kana nufin soyayya wanda za ta kai ga aure ne to ai ba daidai bane ma a ce kawai ya fara zance da ita iyaye ba sani ba wannan shi kansa laifi ne duk namiji duk wani yaro da ya fara neman yarinya suna hira suna zance na ɗaukan ta iyaye ba sani ba in kana da hankali bai kamata ma ka aure ta ba kenan ba ta san mutuncin iyayenta ba in dai kin san mutuncin iyaye aiki ba daga samaniya kika fado ba ya kamata ki ce ce ka gun babana sai ya yarje maka tun kafin ka yin aure in yarinya da mutunci duk wanda ya miki magana ki ce kai ba zan tanka maka ba in aure kake so ji gun na ka je su baka izini amma ka fara magana da yarinya akan titi wannan alama ce ta rashin kamun kai kuma inda suna ne da hankali ba kamata a ce wannan abu ne na gari ba Allahu mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam shin menene bambanci tsakanin sallar tarawih da kyamun laili sanin wani ne ya cikin su tsakanin kyamun laili da tarawih na sha faɗa ba ba bambanci don wa ku ji da kyau a watan ramadan akan yi sallah bayan lisha ta nafila ko dai ya raka goma sha ɗaya tarawih takwas wuturi uku ko duk ke sha uku tarawi goma ko tiri uku ko ka yi fiye da haka misalin ka je saudiya amma abin da yake zahirin nassi raka a takwas tarawih raka a uku tun sha da yake wannan ko shi yake kai sun shi ne zahirin nassi na na aisha sha manzo Allah bai taba karawa kan raka a goma sha ɗaya ba ko a rana ko a wani illa iyaka ba kuma a ya muku a wato raka a kucin kucin kucin ko ana ya daga alamtar kai ba zuwa na sai an kare a da zaman to a ba qur'ani hakkin to wannan sallah sunan ta qiyamu ramadan dalil saboda ramadan ake na biyu kuma ana kiran wannan sallah tarawih na tarawih at-tarwih saboda ana yi ana hutawa saboda dogo tsayi kenan kaga sunan ta qiyamu ramadan kuma sunan ta mai tarawih in ka ga dama kana iya barin sallar nan sai can da hudur alfijir da suna da lokaci mai yawa yanzu in baka yi ta ba kana iya zaka je kai bacci ka tashi kai karfe uku to in dai ka yi bacci ka tashi sunanta tahajjud sunanta tahajjud kuma sunanta tarawih kuma sunanta qiyam ramadan so abu ɗaya ne fa da suna daban-daban ya jama'a ya kamata a gane da kyau amma qiyamul layl wannan general ne kana qiyamul layl ba ma sai a Ramadan dan ma'anar qiyamul layl ayyuwar min dare to a cikin daren akwai dararen Ramadan saboda kenan wannan sallan muna kiranta qiyamu al-layl ko qiyamu Ramadan ko qiyamu layl Ramadan so abu ɗaya ne a daina cakuɗa su har a ce ah mu kawai ta hawa maka sani ba mu san ta hajji ba wallahi zan alwaye maka dariya da kwarar da abu da ɗaya da kuma kawai bambanci saboda an yi bacci an tashi wallahu ala sai mai tambaya na gaba ta assalamu alaikum malam shin ya halasta a yi wa yaro shayi a lokacin da aka haife shi ko sai ya kai shekara bakwai da kyau al'imamu da suka yi cikin littafinsa mai suna tuhfatul mawdud bin ahkamil mawdud duk ya sa wannan cewa ya halatta yaro a yi masa kaciya shayi rana ta bakwai kuma ya halatta a jinkirta sai bayan shekara bakwai duk ya koro wannan ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wa ana ma ganin a kalli ne ne zai fi zamantowa sauki in dai ana ganin a yi masa shayi bayan kwana bakwai misali zai kunta ta zai wahala to shi kenan sai a bari sai ya kai shekara bakwai amma dan an yi mai bayan sati wannan ba su laifi ba

za ka iya sayan hannun jari kamfanin mai kamfanin siminti in ka sai ah, to ai me bambanci da banki sai mu ce bambancin ashi banki kai tsaye wannan kuma ba shi bane in sun ji sun aji kuɗi a banki larurar zamanin da za ka saka aji miliyan ɗari na da a gidan ka yau zai musulmi misali shi yasa kullum ake kafa butuka musulmi a kashi tsaye a samar da abin da ya tsarsa ba za mu ce ɗari bisa ɗari shi bane duk kusa da abin da Allah ta'ala ce an gane baya halarta ainihin halarta abin da Allah ya haramta kuskure ne babba kuma ba ainihin karatu ba ne da ma'abota ilimi suka ittifaki kai a duniya ta dukkan harkokin banki ba ya da su gyara da haka dole musulmi su tashi su gyara abin da ya kamata su gyara ba kokarin mu abin da ya haramta kara malaka shi wani hadari ne kwarai da gaske a rayuwar su dan haka sai hannun jari in dai a kamfanoni ne wanda suke ba ta mai da riba da to kuma yanzu san halin da hannun da rike suke yanzu aiko mai tuku saboda me wani abu da suke kira economic meltdown tattalin arziki ya ta manya-manyan kamfanoni da yake riba ce ke musu jagorin ta abin da ya faru amurka kuma ya ta shekarun jiya a gamji gate mafita daga wato rikicin da tattalin arziki ke ciki a yau manya-manyan kamfanin da su AIG American International Group sai da suna founding saboda hadarin riba Allah kuma ya ce ku bar riba ko zan yi rigima da ku haka Allah ya ce in ku bar cin riba zan yi rigima da ku kuma Allah ya faɗa a cikin bakara cewa masu cin riba ba za su tashi daga kabari ba a cikin kamar yanda ainihin wanda aljanu suka mauce suke tashi. Tafiya sai wani ko an bai kiristoci sai magana kan haramcin riba masu son riba sai ne suke ya mutu ba da tunanin musulmi to sai fito abu kaza ka ce eh, haramun ne ne na mafita da ainihin ta kokarin halatta ba tare masa kari ba ne ta zama to shi ne da addini kuma rashin ilimi ne kuma tura ma Allah bayan Allah ya kare mu da mu dan ko wannan shine hukuncin sai hannun jari kai ya zama to daga kamfanoni waɗanda suke ba su ta'amuli da riba khalas Allah ok assalamu alaikum malam wannan yana cewa da Allah malam ina son malam ya mana wani takaitaccen bayani akan zakka saboda akwai masu kuɗin da suke sayan buhunan gero suna raba wa talakawa da sunan wai sun yi zakka ake kai ce wai shi kuskure ne abinda Allah ta'ala ce shine ka ba da zakka na dukiyarka dukiya za a fidda mata zakka an kace dukiya abu ne mai yawa da ana fidda ma kuɗi da amfanin gona da dabbobi da baramu da kaddara abu ne guda biyar wasu sun taɓa ta abu guda uku ne kuɗi idan ka ce kuɗi ana kiransa al'ainu ko annaqd naira dala da sauri za ka fidda musu to farko shi za ka fi da zakka to ba ci aka ka zo ka siyo abinci ka bayar ba shi ma abinci akwai zakkansa ko amfanin gona wa atu haqqahu yawm hasadi da haka kuskure ne ka fitar wa kuɗi zakka naira naira dala dala riyal riyal butul butul dutchmark dutchmark japanese yen japanese yen rubul rasha rubul ka fitar wa ainihin kuɗi zakka hakki ne na ubangiji ba ka sai amfanin gona kai ba wannan ana kiransa dabara ko hikima wajen abin da shafi doka Allah kuma ya kare mu Assalamu alaikum madam mai tambaya mu yake shin mutum ya halatta ya karbi kyautar mai sana'a ta ba ko giya to kyautar mutumin da ke sai da ta ba ko giya sai ba ka kyauta to shi ne wannan sana'a ɗayan biyu ko dai zamanto ba shi da wata sana'a da kai ka sani sai giya kawai ko zama a'a yana sai da giyar a'udhu billah kuma kaddara transporter ne kun yi maka kyauta akwai yiwuwar daga kudin sa na transport ne ba ka ko kuma akwai yiwuwar daga ne to anan ya baka ba ka da tambaya sai ka karba in kana so in da ce da kai fito daga ba da aka samu daga samuwar wallafi ka ga ga ba karar kenan to bai kamata ka ba amma an ba shi kenan nan malamai sun ce kuɗi guda shida kar ka tambaya karba ka ce kawai guda shida eh misali to amma in dai har ka san yana harkar giya ko taba abin da Allah ya haramta to dan tsintsi da kafa kafa sai kake karba shi kenan shi gaskiya na gode ba na so kai manufar ka ko kila ya ji zafi ya ce da kai saboda ya kace yawwa dama haka nake so ka tambaya gaskiya ba ina gaba da kai bane amma abin da kake ba kyau gaskiya in kana son ka bi kyautar ka to shikenan ka bar abu kana so ko haka ba to na abu ne mai kyau Allah kuma ya kare mu da kamar da assalamu alaikum da fatan Allah ya sha wani lafiya tambayar ta shifin ita ce na zo masallaci don yin sallar isha sai na rasa raka a biyu to in liman ya sallame sha ramawa zan yi koko cikawa zan yi in ramawa ne yaya zan yi in cikawa ne yaya zan yi to don amsa wannan tambaya ta hanyar tambayar kaddara kai ne ka zo masallaci kamar da malam mai kara tambaya fara sai ka tada liman ya riga ya raka a biyu a sallar isha ya sallame in ka miƙe shagar karama za ka yi za ka karatun fatiha ne ko a fili yawa dama makasudin tambayar kenan idan akwai waɗanda suke gani idan na zo masallaci liman ya riga ya raka abu a sallar lisha in ni ke zan kawo fatiha ne a da sura a na kamar gano kenan uku sun ne mishi na kawo fatiha a fili sura a fili sai zauna wannan ramawa ake ce mata ba cika ba shi ko hadisi sai ka cika ba karama ba hadisi mafi inganci sai fa'atin mu ku cika ku tunda cikawa ne ba haka za ka yi da ka miƙe sai kawo fatiha a ɓoye kawai raka uku kenan sai ka kuma miƙe ka kawo fatiha ita ma a ɓoye riwaya tirmidhi ramawa amma mafi ingancin ya wa ma fatakum mu. to ne ta amsa cikawa za ka yi kun san dalili saboda kowa ya san cewa raka'a biyun ƙarshe na lisha karatun su a koyi ake kuma fati a kawai ake Kasar su kuka rage maka yanzu ba wanka da cewa a ai abinda liman ya kubuce maka ne kake ramawa domin ka ce ramawa ne kana ji kana gani za ka gudu ka bar wannan ramawa in a magariba ne ka san ra'ayi ga misali a magariba idan ka zo ka tar da liman misali ya riga ya raka a biyu suka masa liman ya riga ya raka a biyu a magariba kai ka samu raka a ɗaya ana bin ka raka nan to in ka miƙe in ka koma kan tare da farko rama da muka faɗa to idan ka miƙe ka kawo raka da sai ka yi sai ka zauna to ai ka sa rama liman ɗinka dan shi ne sai da kawo biyu tun bai zauna ba an rama wani kai ma ka yarka wani kuma gane ba to in ka tafi akan mazhabar ramawa za ka fatiha kana kana gani za a gudu ka balla danka in aka zo magariba to be on the safer side shine fa atin mu kutuka cikawa ake duk mun tafi akan fatawar ramawa ramawa inda ba ku misali a ba amma hadisi ingantacce cikawa aka ce a yanda da muku bayani kuma Allah ta sa dai an gane wallahi Assalamu alaikum da kan sha akwai masu bara addu'a ne da dama ta sa yayan su da iyayen su ba lafiya da kuma masu bukatu ɗaliban ilimi a nan suna bara addu'a kun kuma yi da ya